Majalisar Wakilan Najeriya ta yanke shawarar tura tawagar mambobinta ne domin su gana da takwarorinsu da ke Afirka ta kudu da nufin gano hanyar magance kyamar da ake nuna wa baƙi ciki har da 'yan Najeriya. Tawagar majalisar D da ta haɗa da 'yan kwamitin da ke kula da harkokin wajen Najeriya da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje. 'Yan majalisar wakilan Najeriya sun ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen ƙuntatawa 'yan Najeriya mazauna Afirka ta kudu. kuma aikin 'yan majalisar ne su nuna wa duniya cewa 'yan Najeriya na da gata. Honorable Shehu Aliyu Musa na cikin kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya. yadda ake cin kashewa 'yan najeriya a can ake walakanta su ake kashe su ake kwashe musu dukiya shine abin da mu muka ji a matsayin mu na 'yan majalisa waɗanda hakkin al'umma na jin daɗi da kariya ya rataya a wuyan mu muka ji lallai ya kamata mu yi tattaki mu je south africa mu sadu da shugabannin south africa mu sadu da takwarorin 'yan majalisa na south africa sannan da kuma 'yan uwa 'yan najeriya da suke can domin mu ji wani irin kalubale suke fama da shi sannan kuma mu tattauna da 'yan majalisun su na can yadda za a sa. samu wasu dokoki da za su hana a sake aukuwan wannan al'amura can wannan lokaci ne da za mu nuna musu mufa ya isa ya isa irin abubuwan da yake faruwa a south africa kan al'ummarmu na najeriya yayin da 'yan majalisar ke fafutukar kare muradin 'yan najeriya a afirka ta kudu masana harkokin diflomasiya a nasu bangaren na ganin cewa yin hakan ba laifi ba ne amma sun bayyana cewa da gwamnatocin ƙasashen biyu za su fuskanci lamarin sosai da za a fi samun biyan bukata. Ambasada Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne da ke sharhi akan harkokin diplomasiya. su 'yan majalisa ta afirka ta kudu shawara ne za su ba wa gwamnati ko kuma a'a in suka ga dokokinsu ba su da ƙarfi da yawa su sake wasu sabbin dokoki amma ko da sun yi sabbin dokoki ɗin nan ba za su awatar ba gwamnatin afirka ta kudu ce za ta awatar da wannan abu don haka ni wayannan abubuwan ina gani wannan aikin gwamnati ne wanda fadon gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin south africa su ya kamata su zauna su san yadda za a magance wannan abu Har ila yau, ambasada Suleiman ɗahiru ya nana ta cewa wajibi ne su ma 'yan Najeriya da sauran 'yan cirani da ke zaune a Afirka ta kudu su kasance masu martaba dokar ƙasar, tare da rage ɗagawa a tsakanin al'ummar ta Afirka ta kudu domin a zauna lafiya. A makon gobe ne dai ake sa ran tawagar 'yan majalisar wakilan Najeriya za ta yi balaguro zuwa Afirka ta kudu, inda za a yi wannan ganawa ta gaskiya da gaskiya. Sale Shehu Ashaka murya Amurka, Abuja, Nigeria.